annabi ne ya ce ya bayar a cikin hadisi ya ce a yi hmm. a tambayi eh. wasu bayi sai na ce maka hmm. to ga alkur'ani shi kuma Allah ya ce in ka shiga matsalar ka zo gurin annabi har ma hmm. har ma Allah yayi a cikin suratul munafiquna Allah yayi gargadi wa waɗanda fasa zuwa gurin annabi su nemi annabi ya nema musu gafaran Allah Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi sai lawwar usahum ku zo wajen annabi ku roƙe shi ya nema muku gafaran Allah sai kaga madafakai shi su ce a ah, mu ba za mu je wajen annabi ba lawwar usahum ra'aytu min suduna musabbirun kaga suna kifaɗi suna girman kai su suna ganin annabi bayi da abin da zai basu tsakani da Allah wannan ayar ba ta yi daidai da wanda yake cewa baya buƙatar annabi daga cikin to wannan na wato akar mukalla wancan ayan duk ayoyin nan da ka jawo dan Allah duk ayoyin da ka jawo ai shi munafiki dama annabi sallallahu ya Allah ya faɗan masa ya nuna masa ya ce shi ya san su so wannan ayan malam da kace cewa ah, ayan da ka kawo na karshen nan da kake magana Allah ne ya ba annabi ya ba bai garanti idan sun zo wurin Allah sallallahu alaihi wasallam suka roki gafara annabi ya roƙa ko Allah ya ce zai yi alƙawarin zai yafe shine ɗazu na faɗan maka saboda suna da kusanci da ganin annabi. Waye aya ce ta roƙon wanda ake tare da shi. Tsaya ka ji, wai waye ce yanzu misali yana yana ɗaya daga cikin tabbayar da zan maka. Wanda ɗazu muka yi maka akan kan tauhi da asma rububiya, sifat ba mu samu ansa ba. Wannan ta Ku samu ansa ma nan dai muku yadda ba dai. Tsaya ka ji. Kun samu ansa ba ku. Idan zan baka wani misali watakila Allah ya haska zuciyarka ka fahimta da shi inda rabu. abin da nake faɗa shi ne, idan manzo Allah ga ka gashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ga ka gashi din yanda kake faɗa sai yayi maka na'am man Allah shi yake yi dama ko Allah ne Allah ne yake dan shi ma Allah zai roka ai yawa ahsan tabarakallahu fi Allah ne yake mm. sai yanzu mm. da baka tare da annabi gani na zahiri wanda kai a tunaninka manzo Allah ya riga ya kare bai da wani abu eh. yanda sai ka roƙe shi dama hmm. itikadin ka annabi ne zai maka ko Allah ne zai maka Allah ne saboda shi albarka ne nasa ya huta ka da eh shi ne ai ba tambaya kai ba ka amsa Allah ne zai yi tambaya kai mun ai ba annabi Allah ne zai yi Allah mutuwa yake yi da in ka ka gane ai ai ba Allah yana girma bayinsa ba na gari to kuma ka yadda ka kasa gane zai girma ma annabi kowa daraja ka kasa fahimtar haka eh A kasa fahimtar haka zai iya girmama <laughs> annabi yanzu in ka roki annabi Allah ya yanzu sahabbai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati idan za a yi roƙo wurin wa suke zuwa ban gane gurin wa suke zuwa ba misali ana neman ruwa ko wani abu makamancin haka da annabi yayi wafati sahabbai ai suna zuwa wurin wani sahabi domin me addu'ansa Allah yana karɓa domin ibadansa da kusancinsa da Allah akwai wannan sahabin ko babu ko da annabi ya rasu an annabi ya rasu a'a malam ka bani amsa kana tambaya na ina baka amsa kuma akaram kallah ni ma kamata maka eh, tambaya kana ah, zan baka amsa ne zan baka amsa ne ina ka illat ah, me yasa suka tsallake annabi me yasa suka tsallake annabi misali ba ya tsallake annabi ka ka zalunci sahabi ƙarya kake ba ah, ba abin da ya tsallake annabi shin tsakaninka da Allah malam Abdullahi bin Abbas sai ka janye wannan magana kafin da ci gaba da magana da kai sahabi kake Abdullahi bin Abbas sahabbai ba su zuwa wurinsa bayan wafatin annabi ya roƙan musu Allah tambayar ba su san ba su san kabarin annabi ba misali daya ka ji wani bai zan yi anan ba magana da rashin ladabi akan annabi ba na son magana da rashin ladabi akan annabi in za ka yi magana da mu karshen cutar da mu da shi ne ka ba bakin yanzu da Allah mala yanzu me ne ce wanda yake da ba tsaya ka ji cewa ne sahabbai ya fi dan Allah ya kamata kuka samun wani abu ne a'a no no no no da Allah ka gyara na fasin cewa suna tsallake annabi sai ka gyara ƙarya ne sai ka gyara sai ka gyara to ina zuwa Naji yanzu aka bani amsa amma zan maka tambaya eh, akai kuma ba za ka ba za ka yi wani magana ba sai ka ba amsa to na janye kalmar nan ayi hakuri in dai wannan magana ba to good yanzu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam hadisin Usman bin Hunayfin Mm. wanda hatta ibnu taimiya ya kawo shi hatta albani ya yi kokarin ya kora hadisin amma daga ƙarshe yana ji yana gani ya tabbatar da hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai idan sun shiga cikin musiba sun shiga cikin bala'i ya ce su yi alola su yi sallah raka'a biyu idan sun yi mm. sallah raka'a biyu su ce Allah muna kamun kafa da annabi muna tawassuli da manzo Allah Allahumma inna na tawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya lana hawa ijana wannan sahabbai bayan annabi ya koya musu akwai ɗaya daga cikin sahabbai da yazo yana son ganin sayyidina Uthman bayan sayyidina rasulullah wa Fati, sayyidina hmm. abubakar radiyallahu anhu wa Fati, sayyidina hmm. umaru ya yi wa Fati, a zamanin sayyidina Ya yazo yana hmm. son ganin sayyidina usman bai san ganin sayyidina usman ba shi usman bin hunayfin din shi ya dauko hadisin sai ya bashi yace ga abinda annabi ya koya mana in mun shiga wani matsala mu yi alola mu yi sallah raka'a biyu mu kira sunan annabi mu ce Allah muna son kai mana dan annabi yace da yi hmm. wannan abin sai hmm. Allah ya kuma ya samu ganin khalifa sayyidina Usman radiyallahu anhu yanzu hmm. kana nufin wato yanda ka faɗa tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a gurin ku annabin ya kare sahabbai ma haka suke daukan annabi annabi ya kare malam kafin baka wannan amsa ni ma zaka bani amsa na dama na faɗa shi na baka ai kace a ina sahabbai suke sa annabi shine na kawo ka shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka ji bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga habbai oh, sun ai na ji malam maganan ka din yanzu ina son kawo nawa ne lokacin nace da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ba sabai suna zuwa wurin sa bai roƙon musu Allah walau na ruwa ko kusuf ko wani makamancin abu haka to da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sabai sun je gurin wa suka ce yi roƙon musu Allah kuma ya yi shi ne yake magana to sahabbai Allah sallallahu gurin wani amma in ka je gurin shine ce sun tsallake annabi ko ce in janye na janye kai yanzu da kake so ka tabbatar kana so ka tabbatar da cewa annabi ba zai musu amfani ba ba za su je gurin annabi ba ban ce haka ba saboda ah, mai ba zuwa ne ba ka yi haka ba ba su fahimta ana zuwa wurin annabin ba ne bayan yayi wa faci. To da yawa faci. Ah, ga hadisin kutubi. Ga hadisin hmm. kutubi. Wanda balaraban ƙauye da ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi da sallah ya zo rauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah. yace ya rasulullahi naji Allah yana cewa a cikin alqur'ani walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima da ya zo gurin ya faɗi wannan har sai ya tafi wasu baituka da yi wa manzon Allah a gurin ya khayra mayyan mamal afuna sa'a wato wannan ba ya khayra manyan mamal afuna sa'a tawu ba wanda yake baitukan da yake a cikin wannan Allahumma salli ala sayyidina rasulillah Allah ya tuna mun baitukan nan wanda yake cewa ya kai man dufinat bil qa'i a'zumuhu fada ba min dibihin al qa'u wal ukumu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al jud wal karam wannan baitin yayi a gaban rodan manzo Allah utubi yana gurin tabi ne da ya kwanta ya tashi daga bacci sai ya ah. kwanta haka sai ya yi bacci sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ilhaqil arabi je ka samu ah. wancan balaraban ƙauyen ka ah, ce inna Allah qad ghafara la abin da yazo ya ni ya ce in gaya wa Allah ya gafarta masa ka ce Allah ya gafarta masa kuma abinda zai baka mamaki waɗannan baitukan da na gaya maka yanzu shiga cikin raudar annabi yanzu haka suna rubuce suna rubuce da manyan baki da suran gol a cikin raudan manzon Allah gabarin annabi waɗannan baitukan ya kai khayra hmm. man duknar bil qaya azumu faɗa ba min ɗibi min na al qawwal hukum nafsul fidaw li qabrin anta sakinuhu fil afaf wa fil jud wal karamu. bayan wannan kai ba wai bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai hmm. babu shi hmm. babu shi sallallahu alaihi wasallam babu shi ana tawassuli da shi koma cikin suratul bakara. ka je wajen ayar da Allah yake cewa akan yahudawa wa kanu min qablu yastaftihuna alal ladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru ma arafu kafaru bi kafir yahudawa sun kasance yastaftihuna je ka duba duk tafsirai in kana so yanzu akwai tafsirai a kusa da ni in jawo in karanta maka me malaman tafsiri suka ce lokacin ba haifi manzan Allah ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayi nan amma suna hmm. neman taimakon Allah da Annabi Muhammadu to ta yaya zaka yi ka zo ka ce kana musulmi wanda kake cewa la ilaha illallah yau to ai yanzu wannan ka ka faɗa mun ne kawai na'am ka faɗa mun ne kawai ta yaya suke neman taimakon su yawa to barin karanta ma ai daɗi dadi na kira har pejin ma kai eh, zan turo pejin yanzu ga littafin barin bude maka zan turo pejin a ɗora maka ka gani in ka gani ya ah. rage maka ka yi imani ko kar ka yi imani wannan damuwanka hmm. shi nan yanzu nan insha Allah zan bude maka ga safwatu tafasir a hannuna akarun ka bude eh zan bude ta barin budo gurin yanzu insha Allah yawa ga shi nan insha Allah yanzu nan zan bude shi eh insha Allah Dala wani ya dan ci gaba da magana kafin na budo gurin Sheikh Suleiman. Yawa Sheikh Suleiman. Na'am, ya Maulana. Ade Ibrahim. Imam Imam Abu Yas. Assalamu alaikum Sheikh Suleiman ya gajiya. Abu Abu Maulana ya gajiya. Wallahi ya fama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ai jiya na kan hanya manna ta jin abun nan naka da kai da waɗannan mutane akan hanya. Kana mota ma lokacin. Eh kwarai ina tafiya ne ma kwarai da gaske. Salamu alaikum Malam Adam. Malam Adam dan Allah in ka fahimta ka ce ka fahimta. Dan Allah Malam Adam in ka fahimta ba abun kunya bane in ka ce ka fahimta ba wani abu bane ba ka ce ka fahimta dan Allah dan Allah. Zaradina afuwan Allah Malam. Zaradina afuwan. Afuwan Zaradina afuwan. Afuwan Zaradina. Kai dan saurare ne. Kana ji kai dan saurare ma hujja ko ba hujja. Duk sauran suna magana suna kawo ma hujja aya hadisi kai ba daidai ba sai dai kai ta kawo kana kawo magana daban afuwan malam zaharaddin afuwan a ah, tun an shi ba magana komai sai dai faɗa ba kuma za ka za ka za hujja eh malam adam ba da ba ya hujja adam ce ya hakuri malam mutum jira sai di gashi nan minti kaɗan insha Allah ya jaya nan da ake duk aka makalla ai in ma kun soke mutum sai in yana zagi ko yana wani gaddaba. ni ban taɓa fita out of content ba shi malam Suleiman nakan shiga gidansa ni ban zagi ban abin da hasali ma ni fa ban da wannan abin da wai dan dariƙa wai kafin fadi na in ka bi kokar da ban da wannan abun so ba ba ki ku daina zaba kan sallah dan tijjani ko addini assalamu alaikum Ibrahim da Allah ku yi afuwa malam Ibrahim ku yi afuwa shi da shi da suke yi ku yi afuwa ku kyale su assalamu alaikum tunda magana ce ake yi ta ba cin mutunci ba wani abu afuwa da Allah ah, malam Adam ya kokari ya mala alhamdulillah shek ya kokari ya himma na ji dai duk kokarin ku da sauransu ni da ma abinda na so dukan abinda kake inkarin su in kai ardin su ka bajiro da abuwan da kake inkari idan an samar da dalili to ina ga ai shine abin da dama duk musulmi yake nema dalili gamsashi in an samar da dalili in dalilin ya gamsar da kai fa ni'ima in kuma kana ga cewa kana da wani dalili wanda shine akawa ala hadha dalail to ina ga sai ka rike naka dalilin mu dai mm. akan abin da kake inkari in an samu maka dalili kaga ai an gamsar da kai akan wannan abin to mm. bismillah akara ku assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah gashi abin da muke faɗa cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ga ka gashi zaka nemi taimakon sa muka ce wannan abin batil ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ma kafin ma sallallahu alaihi wa sallam kafin ma ya zo duniyar gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam akwai yahudawa suna neman taimakonsa ga wannan littafin saboda hmm. tafasir ne na na na na khadimil kitabi wa sunna a Sheikh Muhammad Ali Sabuni kaji ma sunansa hmm. hadimin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san shi a cikin tafsiran nan ya kawo ra'ayoyi na ibn taymiya da yawa idan mun tafi suratul baqara ga abin da yake faɗa zan yi zumin saboda jama'a su gani cikin suratul baqara ne mu tafi aya ta 89 ga abin da yake cewa ga ayat zan sa ta ban san ko ana gani a yanda yake din nan ba ko na yi zumin yayi kusa kusa yanda ka sa dadin yanda ka sa dadin yafe a haka daidai ayan ba ta nuna duka yau wato eh. eh, walamma ja walamma gumki kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'akum wa kanu hmm. min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru ana gani falamma ja'ahum eh, hmm. arab kafaru bihi fala'anatullahi hmm. ala alkafirina ayat ta fita gaba ɗaya yanzu lokacin ta fita ta fita lokacin walamma to bari mu fassara ayat sai mu je mu ga me sabuni yace a ƙasa walan ma ja'ahum hmm. kitabun min indillahi lokacin da hmm. alqur'ani ya zo musu daga Allah musaddiqul limama ahum alqur'ani yana gaskata abin da yake hannunsu na littattafan da suke da shi na attaura da na injilawa kanu sun kasance min qabulu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna hmm. alal ladina kafaru suna neman taimakon annabi suna neman taimakon da annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗanda suke yaƙi da su kafirai falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani din nan ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi a littattafan su suna neman taimako tun kafin annabi ya zo kafaru bihi sai suka kafirce da annabi falanatullahi alal kafirina la'anar Allah ta tabbata akan kafirai to ga tafsirin ga shi nan zan karanta ga abin da ya faɗa ga shi kan walam walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu bari mu ga me fassara sai ce wa huwa alqur'anul azim ma'ana alkitabu din kenan hmm. alladhi undila ala fatimin mursalina wanda aka saukar hmm. shi wa cikamakin annabawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima fit taurati wanda alqur'ani yana gaskata abin da yake cikin at-taura wa kanu hmm. su yahudawan nan sun kasance min qablu kafin zuwan annabi yastaftihuna alal ladina kafaru sun hmm. kasance suna yin istiftahi to bari mu ji me ya fassara da yastaftihuna sai yace ai wa kanu sun kasance qabla maji'ihi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastansiruna bihi ala a a'daihim suna hmm. neman taimako bihi da annabi ala hmm. a'daihim akan abokan gabansu wa hmm. yaquluna ga abin da suke cewa Allahumma ya Allah unsurna Allah ka taimake mu bin nabiyil mab'usi da wannan annabin wanda za ka aiko shi akhirar zamani a ƙarshen zamani allazi na jidu na atahu fi taurati wanda muke samun sifarsa a cikin attaura falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani din nan ya zo musu shine annabi kafaru biyu sai suka kafirce falamma hmm. ai falamma bu isa lokacin da aka turo musu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka aiko musu annabi allazi arafuhu wanda suka san shi haqqal ma'arifati sani na gaskiya kafaru sai suka kafirce bi risalatihi da risalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam llahi mm. alal kafirina la'anar Allah ta tabbata akan kafirai wannan mm. ita al-Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa ita al-Imam tabari ya kawo cikin tafsirinsa wannan fassara duka to yanzu ba mu san ah, yaya za mu yi da wannan abin nan din ba cewa ana neman taimako da annabi sai in yana nan ga alkur'ani kuma yana ce mana cewa kafin ma aiko manzo Allah ana neman taimako da shi dan Allah mala adam yanzu fahimta ku za mu dauka ku alqur'ani ah na alqur'ani za a dauka mana na alqur'ani to mm. alhamdulillah wannan mu shine abin da muke faɗa eh, ai ka san bambancin magana biyu ne ai ana neman taimakon sa bi ana neman taimakon Allah ta wurin manzan Allah shine bayanin ko ban ji ba <laughs> magana da nake shine aka ga ce um, suna neman taimako a ce ji maji'i ko nan iya tunawa kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi suna neman taimako taimakon wa taimakon Allah saboda mene kafin annabin ya zo suna neman taimakon annabi taimakon Allah ta dalilin zuwan annabi kafin ma annabin ya zo hmm. haka ne eh ina jin ka me kake so ka ce wai yauwa shine bi ma'ana ai sun san cewa tunda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa annabin da zai zo ƙarshe shi ne mafi girma mafi daraja mafi falala so ta yiwuwa su nemi taimakon Allah su nemi taimakon annabi ta hanyar Allah Abin mu muke inkari ne kai ma annabin ka ce annabin bi ma'ana yi maka abin da Allah zai maka Shi ne fa asalin magana amma in dai za ka yarda ai ne maganar mu malam a baya tare da mm. cewa wai ana cewa rabbi innal huda hudaka wa ayatu kaburun tadi biha man tasha'u Allah shirya mm. ta ka ce kai kake shiryar da wanda ya ga dama amma inda za ka yi wa kanka adalci kar ka yi jayayya ɗazu muka yi magana da kai. Shagal Fate, akrakullah, minti da akrakullah, minti da Mala Adam, Mala Adam, Mala Adam. Mun ga dala'il da shi malam ya mun ga dala'il da shi malam ya gabatar wanda lallai duk wanda yake sauraro da kunne wanda yake na ainul basira ya fahimci abin da malam ya kawo. to ni abin da nake so kai a fahimta ka ka yadda za a iya cewa Allah kai mana dan annabi ka yadda ina jin kamar ko baya ji ne yawa kai a fahimta ka yadda a ce ka yadda a ce Allah kai mana dan annabi kai ka yadda a ce haka za a iya faɗa mana Allah zai yi don annabi to alhamdulillah shikenan kai ka samu dalili mana shikenan alhamdulillah dama mu anan ne muke yin kari a ce dan Allah a ce don annabi yi wata magana da kai me yasa ke cewa don annabi ai kasantuwa falala ne yanzu misali idan na ce Allah ya yi min don annabi ba kanka bane dan tsaya idan na ce Allah Allah ya min don dan tsaya dan tsaya ba kanka bane nake so zan yi wani magana ina kallon ina kallon wani wanda yake rubutawa ne a cikin comment yake cewa mu ba Yahudawa ba ne mu musulmi ne. To bawan Allah ka ji tsoron Allah. Inda ka kalli ayar ayar tana maka raddi. Allah ya ce falan ma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ma arafu abin da suka sani ya zo musu. Ka lura cewan alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum alqur'ani yana yadda da abin da yake su na taura yana gaskatawa Alƙur'ani ya yadda da abu kai kuma kana cewa ai ku ba yahudawa bane ka gawa kake wa raddi ya kamata mutane su dinga sanin me za su faɗa kar ya zama kana rubuta abin da zaka je ka mm. jefa kanka cikin hatsari ka jefa kanka a cikin wato musiba da baka sani ba kar ka dinga magana da son zuciya da abin da zaka yi in baka da hujja to ka faɗi abin da ka sani amma in ya zamana kana magana um, kawai eh, hawa haka sai ya zamana an samu matsala masha Allah mala abun yas da mala da bismillah insha Eh, eh, na ce da ina ga to rigima mu ba ma ba ma da irin su malam adam bane ba saboda shi malam adam ya yadda ma a fahimta za iya cewa Allah ya kan annabi kaga ai mu da shi da ɗaya ne ai abin da yake cewa shine hmm. dama can abin nan ne ai idan ka ce yanzu annabi na da daraja misali da ya cancanta Allah biya maka bukata in ya so shi ma din dan sai ya so annabi na da darajar da Allah zai biya ma bukata domin darajarsa so da na fahimci ka ba mala adam na ka fahimci abubuwa na fahimci da mala adam kai din ba ma mu da bambanci da kai zai sa eh, ai bai sake barin samu yaka a matsayinka na mahaddaci wajen Allah. in ce roƙon min Allah misali kaga ai ba kai zaka yi ba kai ba malam adam malam adam kai ba kana da bambanci ma da sauran jama'ar don saboda kaga shi kamar haifan shi bai da ma annabi yana da albarkan ba kamar shi haifan bai ma yadda ba bare a roki Allah da albarkan annabi eh, malam imam ba wai kana da bambanci da su A'a, shi ma baka fahimce shi bane, afwan, afwan billah ya shek. To ah, shi kenan kar mu canja topic a bar magana. Eh, amma zan dan muka bayani a nan saboda tambaya aka mai annabi yana da da albarka yana da albarka sai ya ce annabi bai da albarka. Bi ma'ana annabi baya bada albarka ba wai ai kaga ya dawo ya ƙara yin bayani <laughs> afwan malam maganan gaskiya ba wai to shi kenan dai mu bar wannan maganan mu bar wannan maganan wallahi duk ba shi zai fahimta annabi yana ba da yace annabi bai da albarka bai ba da albarka mu muke da rigima da su ko mai bara fa in yace don annabi sun ce kar a bashi wanda muke rigima da shi in sai ce a bamu don annabi sun ce kar a bashi shirka ne da su balaga kai tunda kai da za'a yi don annabi da sauransu kai wannan babu da matsala da kai saboda haka shiga alfati Allah ya saka da alkhairi ina ko wani mai tambaya malam yana kai sai sai falala falala ne na sai sai <laughs> ba komai shek alfati Allah ya saka eh, mala adam an gama nashi ina akwai mai tambaya sai ya hauro insha Allah sai dini yanke ga a yi afuwa zan bar ku saboda zan fita insha Allah da jazakumullah Allah ya saka shek Sulaiman barka da warhaka na barka da warhaka khalifa Ibrahim sannan ku na ce Allah ya saka